Mr. Demi Wilfred Kimde da ke zama sakin matasan masarautar lunguda ya fa bayyana matsalolin da suke fuskanta. A the social problem da muka samu na farko shine kwaya. A nan secondly mun zo mun samu damuwa waɗanda ya zama mana matsala sosai mostly a yankina shine damuwa ɗan sanda yau idan aka kama mutum aka je aka kulle shi bayan kwana biyu uku sai ka ga an je an yi an sake mutum. Muna roƙon gwamnatin nan ta taimaka mana ta tsawana da hanya wanda za a yi a rage mana damuwa da muke samu ta wurin 'yan sanda. sannan mun samu damuwar kuma na wurin masu jimulo da saura masu anguwanni wasu suna da selfish tunani na son wa kansu total na land wanda ba su son kowa ya samu a ah, the other abinan problem nan da muka samu wanda ya zama mana cikas sosai alkalai yankin masarautar bacama yanki ne da aka yi fama da fadan kabilanci da na addini lamarin da ya sai mai da yankin tamkar kufayi to kowane gogari matasan yankin ke yi na maido da zaman lafiya mr sumaila more shine sakin matasan masarautar bacaman kowa ya fahimci kanshi yanzu kowa ya san zaman lafiya na fi komi ba zaman lafiya idon kama ba za ka rufe ba barci ba za ka yi ba addini ma ba za ka yi ba saboda haka dukkan mu a numu yanzu mun fahimci juna mu mutane numan ne kowa yana gadar shi dan numan ne a sai mun fahimci juna mu ya numan ne wani ba zai da ya bata dukiya wani ba wani ba zai da ya taba wani ba to sai dai kuma wannan fana zuwa ne yayin da ma gwamnatin kasar ta kara wa'adin dokar ta bacin da ta kafa a jihohin borno yobe da kuma jihar adamawa don haka ne ma sarakunan matasan jihar ke kira da a ci gaba da bada haɗin kai da aka saba ita dai hukumar yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi a najeriya ndla e, ya ba ta yi da ƙoƙarin sarakunan matasan jihar ke yi wajen yaƙi da sha da fatocin miyagun ƙwayoyi ibrahim abdullahi zai zo sashen hausa na amurka daga yola a najeriya